lokacin da gabanin da suka yi garkuwa da kasashen burkina faso assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs> eh, mai dalili namu yau ma zan kira ka mai dalili namu <laughs> alhamdulillah wa kun ji a daidai lokacin da shugabanni na birkina faso da mali da nijar sun <laughs> wai yana tambayar ka saboda Allah maras dalili yanzu taron da an kai jiya jiya juma'a biyar ga wata ba su baka labarin shi ba <laughs> ka ce mutanen Nijar yiwuwa a gare su ka ce su kokowa na suka yi wurin abinci ka ce ba su da kowa mai goyon bayansu a duniya kowa ya yarda ba a tabbatar da jama'a ba kama iri wadda ta taro a jiya farsu dalili namu ka <laughs> Allah mu gode maka eh? wai baka da labari yadda an kai yo ƙasa ƙasa ga kunnen ka in haɗa ma daga haƙon jirgi mai girma shugaban ƙasa abdulrahman chani da shi da mai girma shugaban ƙasa EB wanga dai wanda kun ka ce an kashe shi shi tsananin mutane su yi yawa wurin tarbonsu ta yadda sun kayo tun daga hakon jirgi zuwa fale ta yi sama da tahiyar kilo goma sha biyu kuma duk jama'ar gari ya maina tsananin mutane ba mota sun ka shiga ba da ƙasa na sun ka yi in waɗa maka mai dalili namu kai Allah mun gode maka da wannan dama niki isar da saƙon godiya ta da fata alkhairi zuwa ga al'ummanmu masoya mazamna gari ya mai ni Hassan bin Abdulkadir wanda an kai sani da Mala Hassan ɗan Akkadi duk wanda ya ga wannan bidiyo a yi ƙoƙari na nemi alhurma a watsa shi ko'ina ina son dukkan wanda ke zaune a cikin garin yamai ya ga wannan bidiyo ina godiya ina godiya na matsayi na ɗan Nijar mai kishin ƙasar Nijar ina godiya ina fata ina roƙo Allah ya saka muku da alkhairi mutanen gari yamai Allah ya saka muku da alkhairi duk abin da kuke ji ma tsoro Allah ya amintar da ku duk abin da kuke bukata na alkhairi Allah ya baku mun gode mun gode mun gode mun gode mutanen gari ya mai kun nuna mana ɗauci mu 'yan Nijar masu kishin ƙasa.